حين وقف بحركة المقدم أو على غير وضوء هو الرافض للهد أبو بحر تكون سن وندى إعادة أرفع بجنبه على غير وضوئه جتها عرف باع الولاء وكما هو كنت والرافض للحج وانتقاف حج إنا تكر حج في جافة أغير لنية تقاية من دين المريض ديس ما كنت حاجة حج تاقاتي كمان من ذي على الولاء kai alwala kana tsakiyar mayin alwalar ta zo kan kafa kafa farko da make na ku kana wanke da zaka ce na fasa wa da alwalar shikaran alwala ta rushe tun abin za ka tashi dole da kafa kwata da ta riga ta rushe da shi ne addini ba sai yi wannan dogon tafiyar yana cikin zama cikin da tsawar da kai amma dai fafa aiki ka ya warware ni yau to shi kuma ya matsalar yake ai to matsalar da yake karanta bari mu karanta mu je abin da yake zai kai mana sauki a tambayar sun gano kuntu fama kaulo malik menene maganar malik fi manuwar kafa bi a rasa ko junubu ainihin mai ikila ne ta tsaya a ƙarfa amma jẹnẹbà janaba kuma janaba ma ga akin da ya same ta kan mafarki ne hau a nan tsere wutori ko kuma ya tsaya a ƙarfa ba alwala kana da asa yanzu abin da ya rage yaya hajjiyarsa ba shi a alaiki amma ba komai kansa anin ba komai a kansa ta fara babu kaza babu kaza wa qawluhu junuban gana fa ina da janaba aw ala ghairi ko ka ji nuban. أخرى غير وضوئي ولأنه يجب صحيحا أفضل فوضع فيه ساعة دعا كاركيو دوان كان جنبا ألو لا فشي يفي وأحب وأحب إليها إلي قلت لمن الكاتين يتهمه الله أرأيت أنا شفت mutum hm. ne ya kuna hajji a mutamirin fanawa rabda ihrabi sai ya yanke zai warware haramus a ya kuro bin ya fi shin da wannan iyaka sa zai kasance rafidan da ihrami ta masa ta warware tunda niyya ya yi والديا لن أتاك عرفا ويكون عليه القضاء أم لا يكون رافضا بنيته وهل يكون عليه لما نوى من الرفض شو وني أبيا وجب كرفا نيا لين أفافا إن لم يجعله رافضا دم أم لا بقول مالك قال ما رأيت مالكا ونيدي بند مالك ولا غير مالك يعرف بحرف الرحمه هنا بيان وروريوه هنا هاي شنو كانت مغا علامة تنبيه الذي قال mara رأيت مالكا wala غيره يعرف القصد ni ban ga maliku ko wani maliku yana magana wannan warwarewa ni ko ga ba da cewa ban shi yana magana warwarewa ba ainihin eh, ya warware hajjin ko bai warware ni ban ko ni magana saboda haka nan shi ne ni kuma ban daukan cewa ko menene ya ce haka ni dai ban gani ba kuma ban sani kala sai ishe wa da ina ganin nawa daga wuri ina ganin sa ala ifami ana niyan zai warware bai fi da shi da aiki na ce ina na ta kama tsawon na da bin kafi wa ala ara alaihi shay'a ba na ganin kai wani abu a kan ɗaya kawai an yawwa wanda ya shekara ba nazari zai yi ba